suka toya wasannin league league na kasashen nahiyar turai da za mu fara da kasar spain bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 15 da a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke Las Flavas da kwallo biyu da nema. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Getafe ne suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Eva sai Real Madrid ta lallasa Sabiya da kwallo biyar da nema. Ifotigo La Corona kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kwallo ɗaya mai ban haushi sai Valencia ta doke Celta Vigo da kwallo biyu da ɗaya. a lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta real sada ta sha kashi a hannun malaga da kwallo biyu da daya real batista ta sha kashi a hannun atlantico madrid da kwallo daya mai ban haushi ita ma atlantico bilbao ta bi rabenta har gida ta doke da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta villarreal ta ma bata daɗi ba hannun barcelona da kwallo biyu da neman a yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta espanyol da kungiyar kwallon kafa ta geruna da misalin karfe tara na dare agogon najeriya har yanzu dai a wannan gasa ta la liga kungiyar kwallon kafa ta barcelona take jan ragaman teburin da maki talatin da tara sai kungiyar kwallon kafa ta valencia take mataki na biyu da maki talatin da hudu sai atlantico madrid take mataki na uku da maki talatin da uku sai mu koma kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a wasannin mako na 16 inda a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sha kashi a hannun West Ham da kwallo ɗaya mai ban haushi Tottenham a gida ta doke Stoke City da kwallo biyar da ɗaya. Crystal Palace sun tashi canjar su biyu da biyu tsakanin su da Bournemouth sai kungiyar kwallon kafa ta Volley ta doke Watford da kwallo ɗaya mai ban haushi. Swan City ma ta samu nasara kan West Bromwich da kwallo ɗaya da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield wadda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Britain and Hove da kwallo biyu da nema ita kuwa Newcastle a gida ta sha kashi a hannun Leicester City da kwallo uku da biyu a jiya Lahadi ko Manchester United ne ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallo biyu da daya a gidan Manchester Southampton kuwa sun tashi Chargers ɗaya da ɗaya da Arsenal sai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool suka tashi Chargers ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Everton Manchester City take jan ragaman teburin da maki 46 sai Manchester United a mataki na biyu da maki 36 kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a mataki na uku a maki 32 a liguan na kasar faransa kuwa a ranar juma'a tara ga watan 12 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Grandis ne ta sha kashi a hannun Strasbourg da kwallo uku da nema a ranar asabar kuwa psd ta lallasa lili da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta monaco ta doke troyes da kwallo uku da biyu ita ko kungiyar kwallon kafa ta mayan sun tashi daya da daya tsakanin su da rainer sai kungiyar kwallon kafa ta anga ta canja ras ɗaya da ɗaya tsakaninta da Montefiore. sai a gida ta doke coin da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon sama ta Wigan ta doke Dijon da kwallaye hudu da nema. a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Emirates ne ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo biyu da daya sai Nantes ta sha kashi a hannun Nancy da kwallo biyu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille ta lallata kungiyar kwallon kafa ta Saint Etienne da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragaman da maki hudu Lyon tana mataki na biyu da maki biyar sai Monaco mataki na uku ita ma da maki biyar a kasar Jamus kuwa bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 15 ranar juma'a stuttgart ta sha kashi hannun bayan liban kusi da kwallo biyu da nema a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ne ba ta da daɗi ba a gidanta a hannun wai da bremen da kwallo biyu da ɗaya frankfurt a gida ta sha kashi a hannun bayan muni da kwallo ɗaya da babu leipzig kuwa sun tashi su biyu da biyu tsakanin su da mainz 05 sai kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da alhadi ko kungiyar kwallon kafa ta colin ne ta sha kashi a hannun freiburg da kwallo hudu da uku sai kungiyar kwallon kafa ta hannover 96 ta doki hoffenheim da kwallo biyu da nema ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta augsburg ta tashi canjar ɗaya da ɗaya da hata berlin a wannan gasa ta bangaren bundesliga kungiyar kwallon kafa ta bayan muni take da ragaman da maki 35 sai leipzig tana mataki na biyu da maki 27 schalke 0 tana mataki na uku da maki 29 idan muka dawo bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai kuwa a yau aka fidda jadawalin zagayen gaba wato round of 16 wanda za su kara a su don fidda kungiyoyi takwas wanda za su kara a zagaye ta gaba da kuma yadda abun ta kasance kungiyar kwallon kafa ta Juventus zai sun hada su da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne ita kuwa Barcelona za su fafata da Manchester City sai Sabiya suna tare da Manchester United Real Madrid ko da PSG da kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta barcelona sauran wasannin kuwa sun hada kungiyar kwallon kafa ta baya Munich ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta basakta fc porto su fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool za a fara wasannin ne ranar sha uku da ranar sha hudu bangaren wasanni hudu wanda za a buga ranar sha uku da ranar sha hudu a watan fabrairu dubu biyu da sha takwas sai satin gaba kuma a karkare a sauran wasan iya abin da ya sauwaka kenan a labarin na dandalin biyu ya huta lafiya.